ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا duk wanda ya nufin ladar lahira da ayyukansa nagartattu kuma ya yi aikin lahira wanda ya kubuta daga riye da son aji alhalin yana mai bayar da gaskiya da abin da Allah ya wajabta yin imani da shi masu waɗannan siffofin su ne waɗanda ayyukansu suke zama karɓaɓɓu a wurin Allah kuma da sannu zai yi musu sakayya a kansu.